da kayan ka yi tattaki ne ko yaya gani amma ina saman mota kada su ba kai tattaki ba dai kai kai mota gura muke ha ina ga kawo wannan kawo ke su ga ka ga ainihin dan sokoto a gidan abinci dawo mai gida da jimilla ce mi ya ya gara yi ka ya shiga sai da kacce ya zaka cewa mai girma ta kurish bismillah yi wanga dan abu ji wanga abu ha asha mai gida kage wani abin da yake taya ba kai baka ba mm. a ni ni sabo za a kawo wa ni na san ya yi ni kuɗi amma <laughs> za mu kai mu zauna a cika ji eh kaji da kuɗi ne ko da kuɗi ne <laughs> ba ta kuɗi gaba malam dogo to abuja daya ina da tambaya shagalin ga abuja za a yi shi kona abuja abuja saboda kan mafi abuja a ce to ya inda in yi can malo <laughs> eh? da kai da malam dogo ya kuke malam dogo dan uwa na